hello hello hello police station ne eh? yes a police station ni ina ɗaya daga cikin masu shirya har-haren wanda suke tada kai baya a cikin gari wallahi kai daɗa irin rayukan da muke kashewa ne ni kaina na bai dace ba kuma ba kowa ne yake ɗaukar nauyin mu ba face wani fitaccen malami a jami'a eh sunan shi dr muhammad aliyu what Thank you. Jama'a assalamu alaikum mu da warhaka mu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin. Kafin mu shiga cikin gundarin labaran za ku ji kaɗan daga ciki. A yau ne jami'an tsaro suka sassa wani malamin jami'a wanda aka fi sani da Dr. Ahmad Aliyu wanda ake zargin sa da haɗin gwiwa da haɗa kai ga taimako ga 'yan ta'adda. A yau ne muka samu labarin cewa rundunar sojan ƙasar nan ta samu damar cafke wasu mutane da ake zargin 'yan tada kayan bayani. Sai a gyara zama domin sauraron labarin bi da bi tare da ni Rabi'u Musa. A yau ne rundunar sojojin ƙasar nan ta kama wasu matasa kimanin su 34 wanda ake zargin 'yan tada kayan bayani Sannan kuma za ku ji cewa a wayewar garin yau ne rundunar jami'an tsaro ta tasa ƙeyar wani malamin jami'a wanda aka fi sani da Dr. Ahmad Aliyu akan tuhumar da ake masa ta haɗin gwiwa da taimako ga 'yan ta'adda wanda binciken hukuma ya tabbatar an same shi da bindiga dumu-dumu a cikin gidansa mai ƙirar AK-47 sannan kuma an nemi wasu mata kimanin su 36 an nemi su sama ko ƙasa an rasa wanda batan matan ko sama ko ƙasa ya sa a ranar lahadin da ta gabata fasto yahana ya kansu samuryarsa ga musulman da suke wannan ƙasa shi kuma mai girma Profesa Abdulsalam Kabir ya rubuta wasiƙa ta raddi ga Fasto Yahana, Kuma a cikin wasiƙar tasa ya yi kira ga faston da masu irin ra'ayinsa waɗanda suke ganin cewa waɗannan abubuwa suna da koyarwa ta addinin Islam ya tabbatar musu da cewa ba haka ba ne. addinin islama babu addinin da ya kai shi koyar da zaman lafiya haka kuma wanda aka saukowa da addinin sayyidina muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duniya ta tabbatar da babu mai kyan ɗabi'arsa ka kuma cin kai ga halitta allah baki ɗayanta wannan sanannen abu ne domin waɗanda ma ba mabiya addinin islama ba sun shaidi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam akan haka mai neman tabbatar da haka sai ya karanta littafin muhammad sallallahu alaihi wasallama the irrefutable littafin ya tabbatar da shaida da yabo daga mutane hamsin ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam